a yau dai za mu tattauna akan yadda mace ya kamata ta gyara jikinta kafin aure sanin kanku ne mu mata sai da gyara sai da kwalliya kuma sai da ma kuma ana so duk mace ta kasance cikin gyara a koda yaushe ba sai lallai sai ta tashi yin aure ba ko kuma tana gidan aure ana so koda yaushe ta kasance cikin gyara tun daga gidan iyayenta kuma akwai hanyoyi mafi sauki wanda za ki yi amfani da su wurin gyaran jikinki hanya ta farko da zan yi magana a kan shi shine mahimmancin tsarki da ruwan ɗumi ana so mace ta riƙe ruwan ɗumi a matsayin abin da za ta riƙa tsarki da shi a kowane lokaci saboda yana gyara farjinta yana kuma dawwaman mata da ni'imanta kada ki yadda ki kasance kina amfani da ruwan sanyi a matsayin abin da za ki riƙa tsarki da shi saboda shi ruwan sanyin nan da kuke gani yana lalata mace shine abu na farko da yake lalata mace ni'imanta idan kika rike ruwan dumi a matsayin abin da zaki rinka tsarki da shi to ke kanki a cikin jikinki ma zaki rinka jin wani daɗi a yayin da kike tsarkin nan sannan abu na gaba akwai amfani da ruwan magarya shi magaryan nan ganyen shi zaki same shi ki tsaftace shi ki ɗaure shi ki sa shi a tukunya ki dafa shi ya zama kin tace shi ruwan kina tsarki da shi shi ma da ɗumin shi to shi ma wannan yana dawwamar ma mace da ni'imarta a jikinta shi ma yana ƙara ma mace ni'ima a kowane lokaci idan da hali ki samu ganye magarya ki tafasa shi ki yi amfani da ruwan wurin yin tsarki idan baki da halin samun ganye magarya akwai kanumfari kuma shi ma hanya ne mafi sauki da zaki iya tsarki da shi zaki aika a kanin farin ki naira hamsin naira ɗari kin zo shi ma kin wanke shi kin tsaftace shi kin dafa shi ya tafasa kin tsiyaye ya miki daidai yadda zaki iya tsarki da shi to shi ma wannan yana ƙara ma mace ni'ima a koda yaushe yana dawo miki da ni'ima a jiki